rikicin majalisar dokokin jihar rivers ɗin sai da ya kai ga rarraba kawunan 'yan majalisar dattawan najeriya abu da ya sa shugaban majalisar dattawan david mark ɗaukan matakin yin ƙuri'ar raba gaddama muhammad bindo jibrila ya yi mini ƙarin haske to gaskiya hakika abin da ya faru a rivers ba mu ji daɗi ba kuma dukkan mu sanatoci ba mu ji daɗin wannan ba domin a cikin mu a koyansu sanatoci suna so a cire ma kwamishinan a take to mu kuma muka gani in an cire kwamishina a take ya za a san ma me ya faru dole a bar shi in bayan an gama bincike muka ji na ta sa sannan sai mu san me ya kamata a yi domin akwai zarge-zarge da yawa akan shi kwamishina police din abubuwan da ya yi to muka ce to a nada kwamiti eh, su je su bincika mana ba tare da bata lokaci ba su zo don musan matakin da zamu dauka game da abin da yake faruwa a kansa amma mun yi condemning duk abin da ya faru a River State game da eh, impeaching na shi speaker don ba bi ka'idan da ya kamata a bi ba ana yi wa democratic zagon kasa ne kuma ba daidai ne wannan ba kwamitin da majalisar dattawan ta ɗora wa nauyin yin bincike shine kwamitin kula da jihohi da kananan hukumomi a ƙarƙashin jagorancin kabiru ibrahim gaya ga bayanin da ya yi akan aikin da aka ɗora masu yau wato wannan bikin namu na gaggawa ne kuma an ba kwana bakwai har rubuta takardar mu kawo da membobi na kwamiti za mu tafi mu je mu ga mu kira mu zauna da gwamna din mu zauna da shi shugaban majalisa din na assembly da kuma bangaren da suke rigima da su da kuma har kansu kwamishinan 'yan sanda duk mu ji me yake faruwa kuma ya za a tabbatar an demokradiyya ta zauna a wannan jihar dan dai mu zauna a samu zaman lafiya a kasar wannan abu ana yi ne ba dan ko ba in an ce in ka ga gemun dan uwanka ya kama wuta to kai naka baka kusa maka shafa ruwa ba dan ana ganin abu na faruwa na maksayin zai sake faruwa nan gaba kuma mu ne mu yan majalisar dattijai da na tarayya mu ga cewa abin da yake nema lalace a ƙasa magana za mu iya gyara shi insha Allah ubangiji kuma ya ba mu ikon mu gyara wannan abubuwa kuma a samu zaman lafiya a ƙasar nan tamu A ɓangaren su na majalisar wakilai kuma sun yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya basu ne suka karɓi ayyukan majalisar dokokin ribas ɗin kamar yadda ɗan majalisar wakilai Musa Fatahi ya zayyana mani. To usually yadda ake yin abubuwan shine kamar yadda muke zaman majalisa na yau da kullum haka za a yi zaman majalisa a cikin zaman majalisa za a gabatar da batun da ya shafi jihar ribas kuma 'yan majalisa su tattauna a kai kuma a kai iya inda ya kamata a kai sannan a tabbatar da an aika da wannan an gabatar da shi domin sauran sassan na gwamnati suna nan majalisa ce ba ta nan. Wannan shine karo na biyu da majalisar wakilai za ta ɗauki irin wannan matakin. Kwanakin baya ma ta yi haka a lokacin da wani rikici ya ɓarke a majalisar dokokin jihar Kogi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.